wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 25 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin umdatul akam littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunce wanda ainihin bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a yau za mu tashi muna cikin babu ƙasar salati fi safar بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قصر الصلاة في السفر باب wato takaita sallah yin kasarun sallah a cikin tafiya Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala an karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya ce sahibtu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fakana la yazidu fi safari ya kasance baya karawa a cikin tafiya akan raka'a biyu in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya baya karawa kan raka'a biyu an gane ba taba samu ba wato tsawon tafiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara kan raka'a biyu an gane wannan shine dalilin da ya sanya yan zahiriya suke cewa abin da yake sunna na zaman gida sunna na zaman gida raka'a hudu suna na tafiya raka a biyu abin da suke nufi su zahiriya idan a zaman gida mutum yake dole ne raka a hudu zai yi idan a cikin tafiya yake dole ne raka a hudu zai yi ina fatan gane wannan saboda haka sun dogara da wannan hadisi za mu yi ƙarin bayani a kan shi insha Allah to wannan hadisin yana nuna mana shi wa Usman kadalik Yauwa ya kasance wato baya karawa cikin tafiya kan raka biyu hakanan abubakar shi baya karawa hakanan umar baya karawa hakanan usman radiyallahu anhu baya karawa an gane wannan shine abin da aka ruwaito daga abdullahi bin umar an gane wannan ku ah, ah, wato abin da ke karawa wannan magana shine wato abdullahi bin umar ya faɗi wannan magana ne ga wasu mutane da ya ga cewa kamar suna so su ringa sallah a cikin tafiya su ƙara sai ya musu wannan magana ɗin an gane wannan ko to wasu malamin suna ganin a'a wannan hadisi yana da itimari itimari na farko wato zai zama tukila a cikin tafiya ba a taɓa ganin sun ƙara akan raka a biyu ba to kuma itimari na biyu shine zai iya ɗaukar cewa wato a cikin tafiya raka a biyu kawai ake yi ba a yin nafila kafin kafin sallah ko bayan sallah an gane kamar yana so ya kore kenan cewa a cikin tafiya ba a yin nafila idan mutum matafiyi ne kawai an sassauta mai yin nafila kawai ana bukatar kawai wannan raka abin nan na ƙasar kawai shi zai kiyaye an gane wannan ai to kuma abin da ya karfafa wannan abdullahi bin umar ya faɗi wannan ne yayin da ya ga wasu mutane suna yin nafila bayan sallar azahar a cikin tafiya sai abdullahi bin umar ya faɗi wannan yake cewa manzan Allah bai ga yana yi ba haka nan abubakar da kuma umar wato amfanin ambatan wa'annan kulafa'u din guda uku shine yayi mana bayani cewa hukuncin nan yana nan ba a shafe ba dan kada ɗauka shi kila a zamanin manzan Allah an yi haka amma kuma daga baya an shafe hukuncin yana nan tunda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi abubakar ya ci gaba da yi haka saka a biyu ga umar ya ci gaba da yi ga usman ya ci gaba da yi an gane ku kuma wato khalifofin shiryayyu bayan su sun ci gaba da yin wa'annan, kamar ali bin abi talib ya ci gaba da yin haka an gane wannan ku da saboda haka abdullahi bin umar yana ba mu labari Allah ya kara musu yadda cewa ya aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amoci abubakar ya aboci umar da usman a cikin tafiya sun kasance suna yin ƙasar sallah mai raka a hudu zuwa raka a biyu kuma ba sa yin nafila kafin yin sallah ko bayan sallah abdullahi bin umar ya ba da wannan labari lokacin da ya kasance a cikin tafiya kamar yadda na faɗa ya ga wasu mutane suna so su yi nafila kafin ainihin sallah ɗin an gane wannan ko to shine abdullahi bin umar ya miƙe ya hau abin hawansa lokacin tafiyansa ya yi sai ga wasu mutane suna sallah sai ce musu ma na haula me wa'annan suke aikatawa sai suka ce yusabbihuna ai suna yin nafila ne suna yin sallar nafila shine sai Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ke cewa law kuntu musabbihan la atmamtu da na kasance zan yi nafila to da na cika an gane ku tunda har shari'a sallah mai raka'a hudu fa aka rage shi koma raka'a biyu to ashe shi ma nafila wanda ba dole ba ya kamata shi ma a ce gaba ɗaya ma an cire shi an gane ku da na kasance zan yi nafila to wallahi da na cika sallah raka a hudu sannan sai abdullahi bin umar sai ba da labarin wannan hadisin sannan zai ke cewa laƙar kana lakum fi rasulullahi uswatul hasana to da ka kasarun sallah na sallah na raka hudu zuwa raka biyu sunna ce mu'akkada wannan shine ra'ayin jamhur wasu kuma ce a'a ƙasar sallah farilla ne masu ra'ayin farilla sun dogara da maganar Aisha radiyallahu anha tana cewa wato farada Allahu salata hina faradaha rak'atayn fa atammaha fil hadar fauƙirar salatu safar alal farida al'ula. tana cewa Aisha radiyallahu anha farada Allahu salata hina faradaha ne Allah ta'ala ya fallanta sallah lokacin da ya fallanta ta ya fallanta ta raka biyu ne bi ma'ana asalin sallah raka biyu ne Allah ya fallanta fa atamma hadal hadar sai manzon Allah ya cika sallah a cikin zaman gida daga baya kenan ko fauƙira salatu safar alal farida al'ula sai aka tabbatar da sallar tafiya akan farillan farko aka tabbatar da sallan farilla akan aka tabbatar da sallan safiya akan farilla ta farko farilla farko shine raka'a nawa raka'a biyu asalin sallah da raka'a biyu ne daga baya sai aka zo aka shafe wannan hukunci sai ya zama to sallan zaman gida sai aka tabbatar da shi raka'a hudu to sallar tafiya sai aka bar shi akan farillan farko in Aisha radiyallahu anha kenan ta nuna mana kenan cewa sallan tafiya yana kan me yana kan farilla na farko kenan me take nuna mana sallan tafiya menene wannan sallah raka'a biyun nan da ake yana nan kan farillan farko kenan wajibi ne an gane sannan imamu muslim ya ruwaito da bukhari sun ruwaito misalin wannan hadisin a cikinsa na ruwayansu sun mahajaran nabi sallallahu alaihi wasallam fa furizat arba'an eh da ce raka'a biyu ne farilla sannan sai manzo Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallam sai aka fallanta a hudu wa turikat salatu safar ala sai aka bar sallar tafiya akan na farko a biyu sannan an karɓo daga ibn abbas radiyallahu anhu ma yana cewa faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadar arba'an wa fi safar raka'atayn Allah ta'ala ya fallanta ta harshen annabinku ya fallanta a zaman gida wato ya da sallah raka a hudu a cikin tafiya kuma raka a biyu an gane ya a zaman gida raka a hudu a cikin tafiya raka a biyu nan yana nuna mana cewa kenan an shafe wancan magana na cewa a zaman gida da tafiya gaba ɗaya raka a bibbi ne ko tun da da farkon musulunci raka a bibbi ne kafin hijira to amma lokacin da manzo Allah ya hijira sallallahu alaihi wa sallam sai sallah mai raka a hudu na zaman gida sai ya koma a hudu an gane sannan kuma sallar tafiya sai ya tabbata akan raka'a biyu to wannan shine hujja wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito to wannan shine hujja masu ganin cewa sallar tafiya shi ma dole ne raka'a biyu in mutum ya yi raka'a hudu da sallah kamar yadda sallar zaman gida an gane banda magariba banda asuba raka'a hudu ne duk wanda ya yi sallar zaman gida raka'a biyu da sallah an gane wannan ko to wannan shine hujjan 'yan zahiriya da kuma 'yan hannafiya mazhaban zahiriya da mazhaban hannafiya su suna ganin cewa abin da yake farilla na tafiya raka biyu baya halatta mutum yayi raka hudu sannan abin da yake suna na matafiyi shine barin nafila da ainihin rawatib na farilla sai dai ratiba kawai na alfijir sai dai rakatai alfijir kawai mutum na cikin tafiya kamar yadda Abdullahi bin Umar ya mana ishara zuwa gare shi sannan kuma manzan Allah yakan yi sallah yakan yi wuturi akan dabba a cikin tafiya din kuma sahabbai ma suna yin wuturi akan dabba na fadan gane wannan amma irin wa'annan rawatib din da ake yi din nan na koda yaushe su ne malamai ke magana cewa wato abin da ya fi alkhairi mutum ya bar su annabi ya kasance yana sallan rakatar fadar a zaman gida ko tafiya baya barin su an gane wannan ai to sannan kuma wato ainihin malamai sun yi saɓani game da ƙasaru kamar yadda na faɗa shin ƙasaru rukusa ne wanda an so a zo da ita ko wajibi ne kaga nasin da na zo da shi bayanan da muka yi da su ya nuna cewa da can kamar farilla ne to a imma guda uku malik da imamu shafi'i da imamu ahmad sun tafi zuwa ga halaccin cikawa ɗin. su suna ganin cewa ya halatta mutum ya cika zuwa ga raka hudu amma abin da ya fi dacewa mutum ya yi raka a biyu suka ce ƙasar shi ya fi amma abu hanifa da kuma 'yan zahiriya sun tafi akan cin yin ƙasaru. wannan mazhaba ibn hazm al-andalusi a zahiri ya ba shi kariya sosai a littafin shi al-muhalla inda yace inna fardan safar raka'atayn ya ce farillan tafiya kawai raka'a biyu ne kawai inda kana cikin tafiya baya halatta ka cika sallah in ka cika sallah to kayi bid'a to dalilai na masu wajen wajabta kasaru shine daga cikin dalilan su da waman manzo sallallahu alaihi wasallam akan shi a cikin tafiya a cikin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawama a cikin kasaru ba a taɓa samu manzan Allah sallallahu ya yi tafiya ya cika sallah ba amma malaman usulul fiqh sun ba da amsa kan wannan suka ce kasancewan annabi ya dawoma abu amma kuma ba a samu umarni ba kawai aiki ne kawai mujarrad to in har yana nuni akan wani abu yana nuni cewa yin kasar sunna ce mai karfi tunda ba a samu umarni ba da a ce an samu umarni manzo Allah ya bada umarni cewa ayi kasaru a cikin tafiya sai zan wajibi a wannan kawai wato alfi'il ne almujarrad alfi'il almujarrad la yadullu alal alwujub inda jumhur wato fi'il almujarrad baya nuni akan wajabci inda al-jumhur a wajen jumhur na malamai sannan kuma sun ƙara kafa hujja da hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin Bukhari da Muslim cewa furidat salatu rak'atayn fa salatu safar wa utimma salatu al-hadar cewa an fallanta sallah raka'a biyu ne a da daga baya sai aka tabbatar da sallar tafiya kan raka'a biyu aka zo aka cika sallah na zaman gida to wannan hadisi na Aisha sun kama hujja da shi su hallafiya da yan zahiriya akan wajabcin kasaru a cikin tafiya amma malamai su ne jumhur wanda ba su da wannan ra'ayi sun ba da amsa da amsoshi da yawa mafi kyawu daga cikin wannan cewa wannan magana Aisha ce radiyallahu anha Aisha ce ta yi amfani da lafazin furizat ba wai manzon Allah bane yace sallan tafiya farilla bane Aisha ta faɗi wannan magana kenan wannan mazhaba ne na Aisha radiyallahu anha an fallanta sallan tafiya raka'a biyu suka ce wannan abu ba marfu'i bane zuwa ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha suka ce bata halarci zamanin fallanta sallah din ba lokacin tana karamar yarinya sosai da sosai misali amma dalilai na jumhur akan rashin wajabcin kasaru shine maganan Allah subhanahu wata'ala falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in in khiftum an yaftinakum allazina kafaru babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah idan kuna jin tsoron kafirai su fitine ku kaga ce fala junaha alaikum babu laifi a gare ku malaman usulul fiqi sun ce shi kalman falajuna alaikum in an yi amfani da shi yana nuni akan halacci ne yana nunin halacci an gane kaga wannan yana nuna kenan cewa kasarun sallah rukusa ne an yi rangwame ne ba wai azima bane shi kuma abin da yake asali ga sallah shine cikawa kasaru yana kasancewa ne ga abin da yake yafi shi tsawo sannan kuma ga hadisin Aisha radiyallahu anha tana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar wa yatimmu wa yufdir wa yasum cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kasaru cikin tafiya sannan yana cikawa sannan kuma yana cin abinci wani lokaci cikin tafiya ya bar ainihin azumi wa ya wani lokaci kuma ya azumi an gane yayi wannan hadisin daru kudi ne ya ruwaito yace isnaduhu hasan amma kuma malamai sun ba da amsa dangare da wannan dalili ko dalilai na jumhur cewa mu wannan aya din falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah kace wannan aya da aka kawo ta zo ne game da ainihin kasaru fi fi salatil khawf kasaru a cikin sallan tsoro an gane wannan ko wato ma'ana ba laifi bane a gare ku ku yi kasarun sallah in kuna jin tsoron kafirai su fitine ku kasarin sallar da ake nufi a nan wajen ana nufin wato ma'ana alƙa'a wato alƙasaru ƙasaru na ainihin kaifiya ba ƙasaru na kammiya ba akwai ƙasaru na kaifiya shine yanayin sallar tsoro kamar yadda kowa ya sani a cikin sallah wanda aka sani wanda wanda yake normal akwai ainihin niyya akwai kabbaran harama akwai karatun fatiya da sura akwai ruku akwai sujada ana ku. akwai dagowa akwai kaza akwai khushu'i a cikin sallah wallazina hum fi salatihim khashu'un ko ba gaba to idan ana cikin sallah wannan maganar khushu'i an dauke shi domin ga kafirai kana ganin za su kai mahari ai baka da nutsuwa. ko ba gaba sannan wani lokaci in ana sallah in ana yaki ana yin sallah ba ba ruku'u ba sujada ana gudu ana saran arni haka za a yi sallah kaga nan wajen an takaita sallah akwai wasu abubuwa na rukunai wanda an yafe su saboda halin da aka shiga cikin yaki to irin wannan shine alqasaru fil kayfiyya an gano wani ku to jamhur suna ganin cewa wannan aya an saukar da shi ne ga alƙasaru fil kaifiya ba alƙasaru fil kammiya ba ba ana nufin ƙasaru na rage adadin rako'i ba an gane ku tunda mun duba an ce in kiftum an na kuma lazina kafaru ashe ayan tana maganan salatul khawf ne shi kuma sallar khawf dama an yi rangwame wasu abubuwa da yawa daga cikin rukunai da wajibai da sunnoni da an yi rangwame a kansu saboda idan an ce sai an yi su to sallan ba za ta yi wa misali saboda haka kawo hujja da wannan da ainihin jumhur suka yi to sun kawo hujja wanda yake yana da rauni kwarai da gaske wannan aya yana magana ne akan alkasaru fil kaifiyya ba alkasaru bane fil kamiyya an gane wannan ai to saboda haka to na biyu kuma shi wannan hadisin da aka kawo hadisin Aisha da aka kawo wanda al-Imam Daruqutni ya ruwaito an gane wannan ko shi wannan hadisin malamai sun yi magana kan iznadin shi wasu malamai suna ganin hadisin da ifi ne kai shekul islam ibn timiya an gane ku yana cewa wa haza hadisun kazibun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisu kazibin wannan hadisi ne na ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane kenan ba za ka ba da shi mutum hadisi ne mawdu'i to sannan kuma abin da ya fi dacewa ga matafi dangane da wannan al'amari da dai malamai sun yi saɓani sun buga kan wannan wa'in sun ce wajibi ne wasu ce sunna ne menene yafi dacewa abin da fi dacewa ga matafi shi da kawai yayi kasarin shi saboda bin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma saboda fita daga sabani na wanda ya wajabta shi inda kai an samu da yawa malamai sun wajabta shi to kuma gashi suna da hujjoji daidai gwargwado sannan masu ganin ba dole ba su ma suna da irin nasu hujjojin to kaga a nan wajen me za mu ɗauka za mu ɗauka shawarar za mu baka wato kada ka yi wasa da ƙasarun, in kana cikin tafiya kawai ka ringa yin kasarunka in kana zaman gida ka cika an gane shekul islam ibn taimiyya yana faɗa a cikin ainihin littafinsa al-iftiyarat yana maganar cewa wato cika sallah makaruhi ne sannan kuma ya ambaci cewa wato shi ibn taimiyya yana gaya mana cewa ya nakalto daga imamu ahmad Imam Ahmad ya yi tawakufi dangane da ingancin sallan mutumin da ya cika ma. Imam Ahmad na ganin mutumin da ya cika sallah shi yana ma shakka sallar shi ta yi ko ba ta yi ba. Kaga da har Imam Ahmad ya faɗi wannan kenan ya nuna wa'ancan mutane suna da hujja mai ƙarfi. An gane ko? Shehu da Talakar Tamiya na cewa lima bi tawatur annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma kana yusalli fi sabr rak'atayn an sani ta ainihin hanyoyi mutawatirai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a cikin tafiya raka'a biyu wa kazaka abubakar wa umar ba'dahu haka nan abubakar da umar bayansa kaga wannan yana nuna ce raka'a biyu shine yafi wanda wannan shine mazhaba na ainihin jamhur na malamai an fahimta kaga karkashin haka kenan ya me zamu ce game da asarin da aka samu daga ibnu abbas da yake cewa yana daga cikin sunna idan matafi zai bi limami mai cikawa ya cika shi kuma idan matafi zai bi limami mai cikawa ya cika kaga ai wannan hadisi yana da hukumin rafi ko kaga wannan hadisi zai iya nuna mana kenan cewa ashe cikawa ba dole bane an ashe yin kasarun ba dole bane to da yace idan har zaka bi limami mai cikawa kai maka cika in kuma zaka bi limami mai kasaru sai ku yi kasaru idan asali ga matafi ya yi kasaru amma in ya je gari ya zama yana so ya bi sallar jam'i yana so ya bi masu cikawa to shi zai yi raka a hudu ne kamar yadda suke yi idan kuma ya to shi za a sa limanci shi matafi sai ya yi sallah raka a biyu in ya yi sallah raka a biyu ya yi sallama sai su cika mai su cika sauran abin da ya rage raka a biyun an gane kaga wannan ma hujja ne akan cewa wato sallar tafiya ba wajibi bane sai dai sunna ne mai karfi sannan kuma wannan kasarin sallah ya game a cikin tafiyan aikin haji da tafiyan jihadi da kuma duk wani tafiya na da'a duk wani tafiya na da'a gaba ɗaya ana so a yi kasaru sannan kuma malamai sun riskar da wannan a cikin tafiyoyi suka ce hatta tafiya ma na halal kamar tafiyan da mutum ya yi don kasuwanci mutum ya yi tafiya don ya je kasuwanci kaga tafiya ne na halal to shi ma ba mutum zai kasaru ba sai lallai tafiya na jihadi ba ko tafiya na aikin haji kai imamu nawawi yana cewa zahabar jumhur ila annahu yajuzu al-qasar fi kulli safarin ba. cewa jumhur na malamai sun tafi akan cewa lallai yana halarta ai kasaru a cikin kowane irin tafiya wanda ya halarta amma wasu daga cikin malaman fiqh su suna ganin ba a yin kasaru a cikin tafiya na saban Allah idan mutum misali dan kidnapper ya shiga ya yi tafiya mai tsawo har ya kai matakin da za a yi kasaru shin zai kasaru wasu ke ganin ba a yin kasaru sai tafiya wanda yake na halal tafiya wanda ba haramu bane amma an gane shari'a kaga ai tafiya na kidnapping tafiya ne na haramun tafiya ne yin fashi tafiya ne na haramun idan ya zamanto matabi yana da wata budurwa a can mararban jos daga tudun wada ya tashi je mararban jos a nan wajen tafiya ne na saban Allah an gano wani ku ta so daga ba zai yi kasaru ba akwai masu wannan ra'ayin amma wani nasi ne ya ware cewa idan matabi ya yi tafiya tafiya na saban Allah kada ya kasaru akwai masu ganin haka din an gane wani ku akwai masu ganin wane ne ya ce kare ƙasar da wani dalili yi tun da dai sunan shi matafi ko tafiya ne na ɗa'a ko tafiya ne na sabon Allah sunan shi matafi kuma dama wato shi wannan ƙasar an sanya shi ne ga matafiya saka abin da ya inganta shi ne wannan ƙasar din rukusa ce amma ta mai kowa da kowa an gani da mai saƙo da mai ɗa'a gaba ɗaya shi idan ka ce to ai shi mai sabo in har yayi to ai an mai rangwame kenan akan ainihin abu ci gaba da sabo sai to ya magana sallah mai sabo zai yi taimama matafi ya yi tafiya tafiyar sabon Allah kuma bai samu ruwa ba zai yi ma ko ba zai yi ba a mazhaban hannabiya ya kace ba zai yi ba a mazhaban malikiya afuwan suka ce ba zai yi ba saboda tafiya ne na sabon Allah dole sai ya zama to tafiya na da'a kenan mai saban Allah ba zai yi sallah ba lokacin sallah yayi tunda in bai samu ruwa ba sai ya samu ruwa in ba haka ba zai jira to to tunda ma saban Allah ne to sallah ma sai ya bari yi ko ake to in yi sallah ma a cikin tafiyar ma sallah ba ta yi ba tunda saban Allah ne fa almuhim dai kawai kawai an alakanta shi da tafiya kawai idan mutum matafiyi ne a cikin sallah in lokacin sallah yayi zai yi kasaru kuma idan ya nemi ruwa bai samu ba zai ce mama babu wani nassi wanda ya fito karara ya hana wa'annan mutane yin kasaru ko yin taimama Allahu alam an gane ku to lokacin da ya kasance shi tafiya ana tunanin ainihin mushakka a cikin sa saboda tafiya dama a wato mabudin wahala ne idan har mutum zai tafiya to yayi tunanin zai fuskanci wani wahala mota zai iya lalace mai a daji ko misalin fetur ya kare mai a daji ko abin da ya shafi dukiyar kudin shi ma ya kare guzurin shi gaba ɗaya ya kare mai ta inda sai ya sha wahala gaba ɗaya zai iya cimma inda za shi saboda haka kasancewar tafiya ana tunanin wahala a cikinsa shi ya sanya aka yi rangwame game da tauye sallah sallah ya zama raka biyu an gani idan kuma wannan mushakka ya ƙara tsanani saboda yaƙi na makiya sai a sassauta yanayin sallah din ya zama to hatta ruku'u ma ba sai kayi ba na sujada ko abin da ya kama da wannan to sannan kuma tafiya a cikin wannan hadisin mutlaq ne ba a kayyade shi da cewa wani tafiya mai nauyi ko mara nauyi ba akwai masu ganin sai tafiya mai nisa sosai sannan za a yi kasaru in tafiya babu nisa ba maganar kasaru a gani to wannan nisan ma sun yi sabani akwai masu ganin mil arba'in da takwas akwai masu ganin mil ashirin da wani abu akwai masu ganin mil kaza mil kaza to abin da yafi inganci wato nansin yana nan mublak babu wani abu wanda ya yi da shi saboda haka duk wani abin da ake kira tafiya ba sai lalle ya kai mil arba'in da 48 ba in dai sunan ka matafi a cikin kurs ɗinku an gane ku idan ka tafi wani waje mai nisa wanda in an tambi 'ya'yanka da iyalanka ina baba ta ce baba ya yi tafiya tun daga wannan lokacin za mu ce to a nan wajen ya halatta baba ya kasaru an gani maganar cewa sai ya kai mil arba'in da takwas babu wani dalili mai karfi da ya karfafa shi na fatan gano wannan shi yasa shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa yace kawai matafi in dai sunan shi matafi kawai zai ci gaba da a kawai zai kasaru ba sai an ba sai an iyakance shi da mil 48 ba wanda ya iyakance shi da wannan shi yake bukata kawo dalili a kan shi sannan kuma tafi ko kwana nawa zai yi ba abin nan zai ci da kasar ne in dai shi matafi amma in ya yi shirin zama a cikin gari to a nan ne zai ajiye maganan kasaru ya koma cikawa ina ba gane irin ɗaliban nan da suke zuwa karatu jami'a sun taso daga kaduna sun tafi zaria ko sun tafi kano sunansu matafiya za su ringa yin wannan kasaru tsawon wannan sinin din har sai sun dawo garin su wannan shi ne fatawan da shekul a ibn taymiya ya bayar a cikin majmu'ul fatawa na fatan gani. maganar cewa idan mutum ya yi nufin zama kwana hudu lafiyayye a cikin gari ya zama dan gari zai cika sallah shi ma wannan ibn taymiya ya bada amsa cewa babu dalilin da ya tabbatar da haka tunda babu dalilin da ya tabbatar da haka al-asalu bara'atu zimma fil huquq wal wajibat illa bi dalil asali shi ne wuyan mutum ya kubuta ba a iyakance ma wani abu ba a takure ma wani abu duk wani abin da ya shafi haƙƙi da wajibi yana nan ka kubuta daga gare shi da dalili babu dama a wajabta ma wani abu babu dama a haramta ma wani abu sai an samu nassin da ya wajabta ma shi ko ya haramta ma Ina fatan gane wannan to tunda babu nassin da ya iyakance mana kwanaki to kawai in dai sunan ka matafi ka ci gaba da yin kasar har sai ka dawo Allahu a'lam wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa yace as-safaru lam yahuddahu shari Ke tafiya mai shari'a bai iyakance shi ba laysa lahu haddun fil lugha ba shi da iyaka kuma a cikin lugar larabci fa yurja'u fihi ila ma ya'rifu an-nas sai a koma a cikin zuwa ga abin da jama'a suka sani kawai a koma zuwa ga al'urf wa ya ta dunahu abin mutane suka saba fa ma kana indahum safaran fa huwa safarun duk abin da ya kasance tafiya a wajensu to sunan shi tafiya kawai ba a yi ƙasaru. Allahu a'lam insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tabbata idan ya kasance mutum yana da tsari iyali a nan kuma shi ne domin jamfara eh, yana zama a can amma ya kan zo nan da abin kaduna misali eh ya zo nan zai kasa da ne garin da yake zaune kamar garin da yake zaune a mazaunin kaduna ne zuwa ba magana kasar in ya je can inda ya tafiya ko da matan shi tana wajen in ya je nan wajen nan ne zai kasar inda su malikiya suna ganin duk inda matan mutum take to garin shi ne shi ne maza malikiya idan mutum yana da mata hudu ɗaya ya ajiye a kano ɗaya ya ajiye a sokoto ɗaya ya ajiye a lagos ɗaya ya ajiye a ina a zamfara to dukkan su gaba ɗaya din kaje garin kawai kai ɗan gari ne shi ne fahimtar malikiya a gani amma kawai zance na gaskiya ko da mutum ya ajiye matar shi a wani waje wato wurin da yake zaune dai shi ne ai zai iya yi wa matarka ya zama ta tashi daga nan ta je tana aiki a wani waje akwai mutanen da suke sakin matansu su su aiki a wani gari ai aiki da suke a wannan garin ai kaga kai kana nan garin matan mutum na can wajen kaga ai wannan tafiyar da ta yi a nan wajen za ta yi kasar ita kaga ba garinta bane ashe kai ma an kaje ta ba garinka bane wannan shine Allah shi taimake mu eh wa alaikum salam tambayar da dan uwa ke yi mutum da irin direba wanda ya saba tafiya kullum kawai cikin tafiya yake kullum cikin tafiya yake to akwai bambancin hukunci tsakanin shi da mutumin da bai saba yin tafiya ba ba bambanci direba wanda yake mai yawan tafiya daga nan sai nan daga nan sai nan wato Allah ta'ala ya riga ya sauke mai yin kasaru annabi ya ce kasaru sadaka ne wanda Allah ta'ala ya yi ga bayinsa ku karbi wannan sadaka saka matafi ko shekara nawa zai yana tafiya bai zauna ba in dai bai zauna ba kullum cikin tafiya yake to kullum yana cikin kasaru Asa sai ya dawo garin shi ya zauna sannan aka ɗauke mai kasaru Allahu alam wa alaikum salam Zan su malikiya kamar da suka iyakance adadin kwanaki kuma yanayin tsawon zango na tafiya eh. suna da wani abu ne da suka dogara gare shi na nasi ko na hankali tambayar da wannan uwa ce yi shi ne malikiya da suka iyakance cewa din nan tafiya sai ya zama to ya zama bil kaza sannan kuma da kwanaki kaza mutum zai kwana kaza a cikin tafiya kwana hudu lafiyayye to insha Allah ya koma dan gari suna da wannan nasi ne eh suna da abin da suka dogara ko da bai da ƙarfi suna da shi ina ganin in Allah ya kai mu sati mai mai zuwa za mu dan karanta muku ku tunatar da mu za mu karanta muku wannan hujjojin malikiya sai ku ji dalilin da yasa suka dogara akan cewa tafiyan kwana hudu ne an akan cewa bai mil ya kai mil 48 sannan kuma in mutum ya iya zauna sai ya kai zauna wato in ya san zai zauna kwana hudu a gari lafiya lau ya zama dan gari Allahu a'lam eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu